da me ka gane mahalicinka akwai ayoyi da yawa da kuma abin halitta da Allah ya halitta ka yanzu ni kaina ɗaya ne daga cin dalilai cewa lallai Allah yana nan to an an ce rabbu shine abu abin bauta bautan kuma yana nan kala kala daga cikin bauta da Allah ya gaya akwai addu'a akwai alkhawfu akwai arraja akwai at-tawakkul akwai ar akwai arrahba. akwai alkushu akwai alkhashiya yau alkashiya tana tafiya da alkhawfu ne mafi yawanci alkhawfu wal kamar littafi da muka fara karanta shi amma har yau mai iya karasa kusan shekara nawa al-ima inaba al neman taimako shine kullum da kullun iyaka na na'budu wa na Sa'i. akwai al kullum tana karanta qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas wal neman agajin Allah wal zabu wan nazar sai ma nake cewa anan faman sarafa minha shay'an li ghayrillah duk wanda zai kautar da wata ibada zuwa ga wani Allah fa huwa mushrikun kafirun domin Allah ya halice mu ne kawai don mu bautata mai shi kadai ba shi da abokin tarayya don za ka ji la ilaha illallah wahdahu Zai ce la sharika lahu wurare daban-daban la ilaha illallah la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyul la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir a kasuwa ke bayan sallan magriba da bayan sallan asuba sun lokaci da bayan sallan la'asar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir in kana can makka ma a dutsen safa la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu la ilaha illallah da la sharika la a in kana marwa ma in kana arafa ma duk la ilaha illallah da la sharika la wahdahu la sharika la alwala sai ka kare sai ka ce mai la ilaha illallah wahdahu la sharika la to kuma ka zo kana hada Allah da wani bai tafi daidai ba to dalili akan idan mutum ya hada Allah da wani ya zama kafiri hmm? wa dalilu qawluhu ta'ala ومن يدع مع الله إلها آخر duk wanda yake hada Allah da wani la burhana lahu bi wanda ba shi da wata hujja da wurin Allah fa inna ma hisabuhu inda rabbi to sakamakon shi hisabin shi yana gurin mahalicin shi ne Allah ne mahalicin shi kuma shi zai mai zakayya. amma shi waye innahu la yuflihul kafirun wanda suke kafirai masu hada Allah da wani ba sa taba cin nasara to sai ke nuna maka suwa za su ci nasara mu'minu da kenan sai Allah ce qad aflaha almu'minun hakika mu'minai sun rabauta wa fil hadisi malaki a cikin hadisi addu'a mukhul ibadati ah malamai sun ci gyaran a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab anan suka ce wannan hadisin laysa bi sahih hadisin ba shi da inganci wanda yake ingantaccen shine ne إن الدعاء هو العبادة إن الدعاء هو العبادة بمخ العبادة با. wannan da lafazin mukhul ibada amma da ce akhrajahu tirmidhi kuma mala albani a cikin da'iful jami' as-saghir da'iful jami' ya baka rakami a gurin ko tiri a farko tiri a kace sai zero zero a tsakiya dubu uku da uku ya ce hadisin da'if sannan ya sake ba a fashi a da'ifu sunan tirmidhi 3371 ce hadisin da'if sannan ya sake cewa da'if ne a cikin da'ifu targhib wa tarhib 1016 da maimakon addu'a mukul ibada ce addu'a huwa ibada قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم mahalci na ba zai damu da ku ba da ba dan addu'o'in ku ba to lalle mu ci gaba da addu'a insha Allah muka cika condition Allah zai karba mana wa dalilu qawluhu ta'ala mana dalili akan cewa addu'a ma bauta ne fadin Allah mai bima da kuka fi surati ghafir wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ud'uni ma mana ud'uni ku roƙe ni ko astajibe lakum Allah zai amsa mana kaga wannan garanti mu roƙi Allah Allah zai ba mu kuma za ka roƙa ka dinga roƙan shi da ƙarfin gwiwa to insha Allah dan abin da ya rage maka rayuwa ya ga ko Allah ya dan kwararo maka wata yar dala yar miliyan wani yace ko ɗaya ne wallahi dala miliyan ɗaya khalas na ga ta ishe mai rayuwa har mutu ko to ballantan na ɗan roƙi ko guda ɗari ne dala miliyan ɗari ke kai malam ɗan rage mana wani ce kai malam ya yi yawa to mabukatar suna da yawa sai dai ka samu wannan irin kudaden kuma kine sai ka ga yana wahala to Allah ya azurta mu kuma Allah ya tilasta mu akan ciyarwa fi sabili da ikhlas wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ce mu roƙe shi dai an mana yanzu kowa yana da bukatun shi to ka dinga sa addu'o'inka cikin sujjada can cikin dare an gama daga cikin gurare masu muhimmanci ga gurare biyar yanzu kiran sallah da iqama gurin ba a mai da addu'a na biyu illiman ya shigo ranar juma'a daga zaman shi akan mimbari har a ƙara sallah to zai kai lalibi ko kuma bayan sallar la'asar har magariba in ka dace khalas sujjada aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid sannan can cikin dare in ka tashi karka mance da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله rabbi العظيم لك ربك في وكي شيما الله بطن أبن دي دامي شبابرا gama kaga maybe ni ba gafara ce babbar damuwa ta ba ko ko ita ce amma akwai wani abu daban kamar me kudi kudi to shi kenan babu laifin ka ce Allahumma ka zaka yi a addu'a tsakanin sujada da sujada? to kaga tana tare da gafara da kudin kuma yanzu Allahumma gfirli warhamni wahdini wa afini ka raba ni da bala'i ya Allah warzuqni warfa'ni خلاص إن الذين يستكبرون عن عبادتي Allah ce masu girman kai barin bautan Allah oke Allah nan shine me an du'a'i kenan ka duba yake wa qala rabbukum ud'uni sai kuma yace innal ladina yastakbiruna an ibadati kaga shine fasaran Allah sallallahu alaihi wasallam kenan inna du'a wal ibada anan kuma yazo tafsirul qur'ani bil qur'an menene uduuni a can shine ibadan ke ko mecece ibada ita ce mai addu'a ke na jahannama dakhiri wani suke girman kai bari rukon Allah da bautan Allah za su yi ga jahannama suna makaskanta wuta tana da ƙofofi bakwai jimani sinani ha wa ha wala an gane wannan jim raised to power 2 shine me kenan jahannama da jahim Allah ya mana tsari sin raised to power 2 sa'ir da saƙar, ha qarama al hutama ha babba hawiya lamun ita ce ba. wannan dalilin ibada kenan a takeice annabi sallallahu alaihi wasallam kansar da mu'az ya mu'az duk bayan sallah ka dinga cewa me Allahumma inni على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لكن كيوم بوتا غريك يا الله ودليل الخوف ودليل القرآن الله tsoro oke dalilan suna da yawa a suratun rahman Allah ce me waliman khafa maqama rabbihi jannatan jannatani ina ma nan jannatani kana da aljannoni guda biyu to aljannan guda nawa ke dama duka aljannun hudu ne jannatani min zahabin aniyatuhuma wa ma ma akwai su aljannu guda biyu duk komai da komai zinare ne sannan akwai komin dunihi ma kuma jannatani daga 2 su dole ka ce koko to kuma Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Musa ce jannatani min zahabin aniyatuhuma wa ma fihima sai wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma don an tambaye ka adadin aljanna nawa zaka ce kenan hudu ne haka ibn al-qayyim yake faɗa fi kitabi al-qayyim hadil arwah ila bilad al-afrar to kaga waliman khafa maqama rabbi wa amma man kha wa amma man khafa maqama rabbi wa naha an-nafsa 'anil hawa kaga akwai khafa khafa khafa dalilu قوله ta'ala? فلا تخافوهم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم التي كركوا تطورون وخافوني كتطورونا نكدي أما رشدي إن كنتم مؤمنين الخوف كبين يزوى الخوف من الله دكما الخوف من غير الله tsoro wannan khawf yana iya zuwa tsoron Allah tsoron wani abu daban kuma amma khashiya baya zuwa sai dai tsoron Allah shi gare tsoro ka san kuma wa kake tsoro to yana daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi tsoro amma da khashiya kenan اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك zai zuwa gaba wa dalilin raja dalilin kyakkyawan fata mu dinga kaunan abin da yake wurin Allah shi kadai karka ce a ai in an samu canjin gwamnati ai a diku yana wawuyar kyauta karka yi fatan abin da yake gurin shi ka yi fatan abin da yake gurin mahalicin shi yawan Allah zai kamfato maka maybe a kamfato maka fiye da nashi sosai ma to ka dokar wai za a ɗan suno maka naira dubu hamsin dubu hamsin kuma mai ce yanzu a matsayina ko na talaka dubu hamsin fit fit fit ta ƙare to ka nema a gurin Allah sai ka gani shi Allah faman kana yarju liqa'a rabbi duk ne yake fatan saduwa da mahalicin shi ne zai yi falyamal amalan saliha to kai aiki aiki na gari in dai kana so ka samu nais a gurin Allah to ka kama al'amarin salih ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وما كذا قال الله دفوا إن دي كان قولا الله وانا هنيا غدا بيو فليعمل عملا صالحا العمل الصالح كما كركشين شي منا تare da ikhlasi da mutaba'a ka dinga yi Allah sannan kuma ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka je kai wani kakale kuma ka ce kana bin Allah bashi a ina yanzu ko ni ba sai na yadda kana bi ba shi ba ballanta Allah ya yana bin Allah bashi wai na kaje bin Allah bashi sai in Allah ya karba ne ma tukunna ya sa ma a mizani kuma baka bata ba to wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wa dalilu tawakkul wannan dalilin littafi ne su kutun التوكل على الله وعلاقته بالأخذ بالأسباب daga mun na ɗauko littafin lokacin a tawakkul a doktor Abdullahi ibn Umar ba Abdullahi ibn Umar ta sahabi ba su ba sai musu doktor professor la la la la wannan sunan shi iri ɗaya da na sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam littafin yana da kima ya tattara ya tattara tawakkuli abubuwa da yawa to daga ciki dalilan tawakkul fadin Allah mai dima da fata wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'mini ga Allah ku dogara in ku mu'mine ne mutane annabi Musa ke mu annabi Musa shi ma na gaya mutanen shi wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi in dai kun yi imani ga Allah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin oke kaga at-tawakkul yana da alaka da me musulunci yana da alaka da me da imani oke yana da alaƙa da ihsani yana da alaƙa da kaza yana da alaƙa, yana da muhimmanci musamman mu yan Najeriya kamata ke kuma karatun mu ya dawo ne at-tawakkulu ala Allah da kuma fadin Allah mai girma da faka. wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah khalas fa huwa hasbu yani fa huwa kafihi Allah ya yi shi wannan ɗaya ne daga cikin falalolin tawakkuli da yawa dozin dozin to mu ɗauki koda guda biyar a taƙaice daga cikin falalolin tawakkuli sharaɗi ne na imani ɗaya kenan daga cikin falalolin tawakkuli wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu Allah ya yi ka daga cikin falalolin tawakkuli Allah zai azurta ka ta yadda baka tsammani law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi inda za ku dogara ga Allah tsantsan dogaro la razaqakum kama yarzuqu at-tayra wallahi Allah zai azurta ku kamar da yake azurta tsuntsaye taqudu khimasan wa taruhu bi tsala ka duba abin mamaki a ce fara daga makka a ɗaure ta a cikin kayan alhaji ashe ashe abincin wani bera ne a nan garin daga can za a yi dafanta sai an kawo ana budewa faran ta fita sai bera ya kama sai oke inda Allah ya azurta wannan bera ke ta yadda baya tsammani to kaga bon budi ne nan samu mai arziki sannan kuma har yanzu mabudi ne na samun kariyar Allah duk lokacin da ka fita daga gida ce bismillahi tawakkaltu ala Allah ولا حول ولا قوة إلا بالله أتي هديت وكفيت ووقيت وتنهى عنك الشيطان لأن لا تسامو الجنة بل ما الجنة باب حسابي باب عذابا أتشين هذه قصة أكاشا يا رسول الله تروقا من الله أن تكن تشكين مثل دبوسة بإلا شكا الجنة باب حسابي باب عذابا أنت منهم وأنه صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يفتوون وعلى ربهم yatawakkalun wa dalilun ragbati to dalilin ragba mu dinga kwaɗayin abin da yake gurin Allah war rahbati sannan mu dinga jin tsoron Allah mu dinga jin tsoron hukubar Allah wal khushu' mu dinga kaskantar da kai ga Allah Allah bai ambata mana annabawa a suratul anbiya ce innahum kanu yusari'una fil khairat su annaba wannan suna rigagge ne cikin aikin alkhairi Annabawa Allah amma ni ko kai sai a bari sai gobe a bari sai jibi hmm? aikin alkhairi bai kamata ce bari bari bari baka sani baka ka mutuwa yi gaggawa ka zartar sai a bari sai karshen wata innahum kanu yusari'una fil khairat suna gaggawa cin alkhairai wa na raghaban wa rahaba kuma suna roƙon Allah suna masu kwaɗayi kuma suna masu tsoro mana suna haɗa tsakanin abubuwa biyu kenan Alkaufu war raja yanzu Allah ya siffata annabawa su ba su ba kansu ɗari bisa ɗari ba ke ragaban fima inda Allah wa rahaban min uqubatillah wa min azabillah irin shi ne Allah sake siffata mu'minai a cikin suratul sajada إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا فيكم وطمعا لما يزكى بما كان كفاتم ما كاوتي آآ آآ wannan ka saba ma tafarkin annabawa ka saba tafarkin muminai sai dai mutum yana cikin rashin lafiya to la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla a lokacin ma an fito ka hada tsakanin khawf war raja khawf kana tsoron hukumar Allah maybe kai kurakuran da Allah zai iya sa ka a wuta raja kuma insha Allah zan wuce aljanna wa kanu lana khashi'in kaga yad'unana raghaban raghaba ko wa rahaba eh ar-rahbatu tsoro kuma wa kanu lana khashi'in kuma sun kasance masu khushu'i gare mu don Allah ce qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un wannan khushu'i ba wai dan adam bane kawai had sauran jimada ka duba dutse Allah ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'a khashi'a da za ka gan shi na khushu'i mutasaddi'a yana mai cewa min khashyatillah min khashyatillah saboda tsantsan tsoron Allah kamar za ka ga mutum ga qur'ani akan shi amma kuma dan iska dan iska sai a a a'udhu billahi ga da dabi'un shi baya daidai da mahaddacin qur'ani gashi nan dai gashi nan shi dai kawai babban hadda kawai kaga wannan hadari ne babba ya kamata ilimin mu ya dinga guiding din mu zuwa ga tsoron Allah da ma yawanci tun da certificate ake nema ka malam ka kyale mu kai mu certificate muke nema da ya kamata taqwallah khashyatullah wa dalilul khashya akwai khashya kuma khashya wancan khushu' wannan khashya oke Allah ce innama yakhsha Allah min ibadihi ulama masana su ne masu tsoron Allah to amma yanzu mai zama malami zama malamai magada annabawa haka ya kamata amma malamai magada arnan baya kaga bai dace ba a samu malami kuma ya bauɗe malami duniya kawai ke so bai dace ba ya kamata a samu dai siffofin manzon Allah yana nan tare da shi sallallahu alaihi wa dalilul kashiya. fala takhshawhum wakhshawun kaga alkhashiya kenan fala takhshawhum sai Allah ya amfani da inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawifu awliya fala takhafuhum a can ma fala takhafuhum sai ce wa kafu ni in kuntum A nan kuma fala takhshawhum shi ma wakhshawun kar ku ji tsoron su ku ji tsoro ni kadai wa dalilul inaba akwai al-inaba komawa ga Allah وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أنيبوا إلى ربكم كما غمالكم وأسلموا له قومي قوية بألا شكري الإنابة tana da mahimmanci gobe kiyama Allah zai duba ka duba wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hada ma tu'aduna li kulli awabin حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب إيه منيب wanda ya zo da babbar riga la mai asa uku hudu biyar la duk wanda ya zama sun mu kara an baro magada amma yanzu da me zan tafi Allah ba komai a jiki na tsirara waje a bi kalbin munibin abin da ya kamata mu dinga gyarawa kenan zuciya ba gangan jiki ba gama da yawa damuwar mu shine fata hmm? fata mayuka daban-daban daidai ka ƙara haske kuma Allah ya yi ka baki wani haske za ka ƙara to kaga muna himmatuwa da fata muna bari mai zuciya wa dalilul isti'ana dalili na isti'ana neman taimakon Allah qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga iyaka na abudu ya fi ƙarfi fiye da mai na abudu iyaka wa iyaka na sa'in gare ka kai kadai kadai kadai muke neman taimako da wannan wa fil hadisi wa idza sta'anta in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka nemi taimako fasta'in billahi ka nemi taimako Allah shi kadai ce dan Allah wani kaza amma mun saba harshen mu ya saba dan Allah dan annabi kuma shi annabin ne sallallahu alaihi wasallam shi ko idan sta'anta fasta'in billahi ce to ai kai makiyin manzo Allah ya ka ce bara ce dan manzo Allah a bani na manzo Allah wani ma na manzo Allah gaba ɗaya zai a bashi ka cinye yau manzo Allah ake shi <laughs> wani zai ce a bani dan manzon Allah to kaga a bani na manzon Allah to na manzon Allah za a baka wani kuma ya ce a bani dan manzon Allah ba ma don Allah ba don manzan Allah shi ko in ba za ka bayar ba kar ka bayar kowa da irin addini shi amma za ka nemi taimako ya kamata ka nemi taimakon Allah shi kadai wa dalilul isti'aza wannan akwai dalilai barkate barkate ka bude sunan nasa'i akwai kitabul isti'aza masha Allah imamu nasa'i dan albarka to qur'ani mana tare da karshen qur'ani qul a'udhu bi rabbil falaq sai ina neman tsari da rabbil falak mahalicin falaki da kuma kul a'udhu bi rabbin nas ina neman tsari da mahalicin mutane akwai isti'azodi da muka karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman isti'aza abubuwan da yake neman tsari barkate barkate naga kamar ya kusan guda nawa kenan asali guda guda 70 amma kafin nan kuma na sake ƙara wayansu nabi za su kai kusan guda ɗari kenan abubuwan da mai manzan Allah ke tsaya ne mu tsari ba sai kuma kana cewa ko ba lokaci ba lokaci komai ba lokaci ba lokaci kuma shi shugabancin duniya ne a gaban shi to kaga dai akwai rashin albarkar lokacin namu ke ba lokaci ba lokaci mu duba dai kitabul isti'aza a cikin sunan ne an-nasa'i wa dalilul istighatha neman agaji kuma fadin Allah mai girma da kuka cin suratul anfal iz tastaghithuna rabbakum ku tuna lokacin da kuke neman agajin mahalicinku kaga shi ma ana nema ne gurin Allah wa dalilu zabhi dalilin yanka in za ka yanka kai dan Allah kada wani aljanni ce a sai an yanka kaza kafin ka samu lafiya ka nema a gurin Allah wanda ka yanka ka yi tawassuli ya Allah na yankan nan ka biya mun bukata kuma mu gane ba wai tawassuli shine da yanka kawai ba mun mun gane yanka yanka ci ci ci ci a yanzu kai tawassuli da aikinka na gari ka yi tawassuli ka so ka yi saban Allah ka bari ga mutane ku da suka cikin cikin kogo kaga ɗaya ya so ya yi zina ne ya bari ya Allah dan ina yi wannan dan kai Allah ka bude mana kofa manzo Allah ce kofar sai ta dan bude to yanzu ka kaga shi ma yana da abin da zai ta wasu shi nan ku ya so ya burma ma wani wuka sai ji tsora sai ka bari dan Allah ka bari sai ce to dan dai ka ce dan Allah to in ya tuna ce ya Allah na so burma ma wani wuka ce dan Allah kuma wallahi na bari dan kai ya so ya sha wiwi ce dan Allah kar ka sha kuma ya bari dan Allah din to in ya yayi tawassuli wallahi sai kaga aikin shi ya wuce naka to kai tawassuli da aikin ka na gari ga yayi tawassuli da rukun amana wannan kuma ya yi tawassuli da ne biyayya ga iyaye zama mu a najeriya kullum muka tashi to jama'a gobe a tashi da azumi ba zan tashi da azumi azumi ne kawai tawassuli da allah don ne ga muna ta bin hanyoyi kuma ba hanya ya kamata bai ba ya kamata ce kowa ya tawassuli da aikin da ya san yayi dan Allah shi ke nan gama da ma sai a tattara mai gaba da wai mai azumi kuma abin takaici maybe mun gama azumin ramadana to yi jama'a a tashi da azumi don Allah ya ba mu zaman lafiya ba zan yi ba ne abin takaici wallahi da ya kamata ce oke su gabanni suna da fahimtar addini to oke ga hadisi oke mutane uku suka yi tawassuli oke kowa ya tawassuli da aikin shi na gaji to wani maybe zai zauna ne karanta kul da ya yayi tawassuli kuma wallahi ga Allah ya kaza wani zai tsaya yana fula raka'a biyu ne wani daga gida zai alwala tsatsar ya zo ya sallan walaha kaga ayyukan namu sun bambanta inna sa'iya kullu shatta kamar sai waye waye a tashi da azumi wa dalilul dhabhi dalilin yanka qul inna salati kace sallata wa nusuki da ibaduna nusuk zai iya zuwa ibadu nusuk zai iya zuwa yanka wa mahyaya da rayuwata gaba daya wa mamati har mutuwa ta lillahi rabbil alamin har mutuwa ta gaba ga Allah ne shine rabbul alamin la sharika la to Allah ba shi da abokin tarayya wa bi zalika umir kuma da haka aka umarce ni ba in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake faɗa mana wa bi zalika umirtu mu dinga ikhlasi wa ana awwalul muslimin to kaga shi musulmi dole sai ya barranta daga shirka ke wa min Da daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la'ana Allah man zabaha li Allah ya tsine ma wanda ya yanka ba dan Allah to kaga masu aljanu aljanu ya ce a yanka bakar kaza a yanka bakin bunsuru aljani ya faɗa haka ba za a yanka ba dai. Hmm? la'ana Allah man zabaha li ghairi llahi amma kar ka kawo to a ah, to gashi an yi maka haihuwa kuma kayanka yanka yankan dan waye ya wannan dan Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yanka eh anil gulami shatani in namiji ma ka haifa maka in kana da dama fa shatani mutakasi atani akuyoyi biyu ki an bi gina ji akuya biyu manzo Allah ce akuya akuya eh ba lalle rago ba in an kawo akuya ma yayi ko zama sai to ya kuka zama da mu yarbawa a'udhu billahi hash wa anil jariyati shatun kaga kenan manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa dalilun nazri ba kance kuma shi ma na madan Allah shi kadai yufuna bin nazri wa yakhafuna yawma kaga yakhafuna yawma amma rana ake tsoron kaga kenan alkhawfu zai iya zama ana tsoron Allah ko ana tsoron wani daban alkhawf ke amma alkhashiya hmm? alkhashiya na Allah ne kawai yufuna bin nadhi wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira suna tsoron ranan da sharrin ranan fa ya yadu ko ina da ina kaga sharrin ranan ya fi alkhairin ranan ke to kuma wa yutimuna ta'ama la hubbi suna ciyar da abinci akan suna son abincin su dauka su ba wa dawa miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llah kaga ikhlas la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira allati fawaqahum Allah sharra dhalika alyawm wa laqahum nadratan wa surura wa وسرورا bima sabaru jannatan wa وحريرا wannan shine al-aslu al-awwal sati mai zuwa insha Allah muna tare da al-aslu tsari gaba ɗayan shi sati na gaba kuma in Allah ya so muna tare da al-aslu tsari shi ma gaba ɗayan shi wannan mun gama usulul salata a gurguje ke to Allah mai jima'a da kai amfanar da mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh